subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin matar aure kashe na shida. Jin shiru ya sa inna da ke hawaye fitowa ta ce Husna, dan Allah ki haƙuri. Kana ki min kyakkyawar fahimta. Wallahi ba nufi na bane in gatse miki farin ciki a'a. Kawai gani nake bai dace da kin zo ki hau aiki ba. baccin ga matsala a gidanki uwa uba ga halin da kike ciki har yanzu idan ki akwai jini a ciki bai dace a ce kina aikin dukiya ba amma ki hakuri ta, daga yau ba zan sake cewa karki min komai ba zan ma rinka ajiye miki aikin har ki zo ki ko da zan kai goma na dare na ji daɗi na gode Allah dai bani ɗiya mai tarbiyya da nutsuwa ina roƙon Allah ya bawa na mata mai nutsuwa da hankali kamar ki na san za ta so shi koda ko ba shi da ko sisi za ta mai biyayya duk da halin da yake ciki ke ma Allah ya gyara zaman aurenki ya daidaita tsakaninki da mijinki in kuma babu alkhairi a ci gaba da zamanku Allah ya gaggawar raba tsakaninku cikin kuzari Husna ta yi kanta ta rungume ta ta shiga godiya kamar an aiko ta kamin ta saki inna ta nade hijab dinta ta fara sharar gidan tas tana gamawa ta kunna famfo dan daga makaranta ana ba su ruwa ta wanke simintin gidan tas tare da yin wanke-wanke kana ta miƙe tana marmashi tace inna zan tafi sai na dawo hararar ta yi ta ce zo nan ki ci dumame kamun ki wuce zama ta yi ta ci lafiyayyen tuwon masara da ya sha miyar kuka mai wake ya yi kamar an zuba nama rayuwar su inna na matakar birge ta gaba gabaki ɗaya ba su sa ransu cewa sai kana da dukiya za ka yi farin ciki ba a'a ko a wani yanayi kake in dai kana da rai da lafiya to ka kasance mai ambatan alhamdulillah sun san cewa da wanda zai ci naman kaji ya kwanta da wanda zai ci tuwo ya kwanta duka ɗaya suke don za su haɗu wurin shan ruwa sai da ta gama ta kana ta fito cikin mamaki ta kalli ya shek da ke zaune a bakin kofa ya yi shiru matsawa ta yi wajensa ta ce me ke faruwa shek don allah me ke damunka kai ya jinjina mata yana sakin marmashin yaƙi ya ce ba komai ki tafi gane nan zuwa cikin sanyi ta miƙe har ta kai bakin kofa ta juyo suka haɗa ido don ita yake kallo idan ta limshe kamun ta ɗaga hannuwanta tana mai bai shi ma ido ya limshe sosai girar idan ta yi wani shar da ita kamun ya buɗe rikitattun idan nasa ya sauke su a kanta kamun ya fara ɗaga mata farar yatsarsa guda biyu barmishi ta mai kamun ta ce na gode malami na ta yi waje tana jin zuciyar ta wasai cikin farin ciki ya tashi ya shiga wanka ya fito ya ci tuwo kana ya sanya sa farasol ya ɗauko sa na cikin kwalba ya murza a hannunsa kamun ya murza jikinsa take fara kamshi ta ko'ina rawaninsa da ya kasance fari da ja ya dauko ya daurawa ya daura shi kamar yanda ya saba slippers dinsa ya sanya ya ce inna na tafi a dawo lafiya ta mai kamun ta kwanta dan ta yi bacci fita ya ja mata gidan yana shiga ajin ya iske Husna da Hafsat sai labari suke suna dariya gaishe shi suka yi ya amsa kamun ya dan saci kallon Husna ya kuma dauke kai Hafsat ta ce ya shek kwana biyu lafiya dai ko ba ma ganin ka afwan dan Allah kuma uzuri ya ce a gajarce dan bai san me zai ce ba kuma karya ba ɗabi'arsa ba ce ta ce shi kenan, dama fatan mu dai a ce lafiya kake a ran shi ya ce ga damuwa ta nan kusa da ke amma a zahiri sai ce waye alhamdulillah a ranar da ya yi dauriya sosai don shine ya yi ini da su sai karfe ɗaya saura suka tashi kai tsaye suna gida ta wuce don ta bar inna don ta bar inna ta huta sadam irin dukan da dumba ya mai ko kwatar shi yaran zuma ko kwatar shi yaran zuma ba su yi mai ba ya kai awa biyu kamun ya tashi amma bai iya komai da kyar ya kira mai gadin sa ya shigo anan yake faɗa mai abin da dimba ya mai hankalin mai gadi ya tashi ya ce maza ka kira min likita dan Allah mutuwa zan yi kar jinin hanci na ya kare dan ubanka bakin unguwar tasu yake inda ke da wani nurses da ya bude shago anan ya dauko shi ya zo gida ya dudduba shi ya saka mai karar ruwa leda biyu sai da aka yi sallar azhar aka kwance ya samu ya ji kwarin jikinsa tashi yayi isa wajen miro ya fara kare makansa kallo Ka baki ɗaya sun mai wal makalifatu sun canza mai kamanni ran shi ya ɓaci sosai da har lokacin Husna bata zo duba shi ba tsabar iskanci kamar ba mijinta ba tunawa da makaranta ya sa shi faɗin zaki dawo yau da ni da ke ne wallahi sai na zane ki yana ganin sha biyu da minti hamsin ya fito falo tare da laɓewa cikin labule cikin sanda ta shigo tana leka fadan don ta ga ko yana nan shigowa ta tana mai da kofar a hankali ta rufe don kar ya ji motsi ya fito wuyanta ta je an damƙa tare da rufe mata baki a razane ta fara kokarin waiwayowa amma ya shake ta sosai jin za ta musu jin za ta mutu ya sa ta daddagewa ta danna mai cizo azaba ya sa shi sakinta tare da riƙe gashinta ta saman hijab ɗinta don kar ta kubce ido hudu suka yi da kyal ta iya gane shi ganin yadda halittar shi ta sauya ke jakar ina ce tun jiya da kika da kika ga baki ganni ba dan me ba zaki je me yasa ba za je jaje na ba duk matar arziki tana kulawa da mijinta amma banda ke da yake duniyar dabbobi aka haife ki shi yasa baki da kyakkyawan tunani baki san haƙƙi na da ke kanki ba ko dan kin ga na daga miki kafa tsawon shekara daya da wata daya ka sake ni dan Allah zaka cire min kai ta faɗa cikin tashin hankalin jin yadda yake can gashinta wani bahagon mari ya sauke mata tas tare da cewa ki mun shiru kamun in miki illa da me zan ji ba ki ga jikina ba ba za ki nuna alheninki akan halin da nake ciki ba wata iriyar zuciya da bata san tana da ita ba ta taso mata gabaki ɗaya karfinta ta sa ta ture shi rashin ƙwarin jiki ya sa shi tafiya ya ya faɗi kwarab yana mai zaman dirshan hawaye sun kafe daga idananta tsoro ya gushe akan ya sa ta nuna shi da yatsa cikin jin zafi ta ce wallahi billahi lazi daga rana mai kamata yau ka sake taba koda tafin hannuna ne to ka tabbata sai na ma lahani kai jakin ina ne ka taba ganin duhu da haske a lokaci daya Ko ka taba ganin inda ruwa da wuta suka hadu bagon mahaukacin ina ne kai sadam ya za a yi ina mai tsarki a ce zan kasance da fasiki kazami ka sani tsoronka ya gushe a raina wallahi duk duniya ta kai ne mutum na farko kuma na karshe da na ji na tsana ba zan taɓa kaunar ka ba har abada haba haba abin nan yayi yawa kai ba ɗan halak bane wallahi san baka kyautaci kyautatawa daga mahaifina ba yau da ubana ya san zaluncin da kake min ina kyalewa ina da tabbacin ba zai taɓa yafe ma ba ta ya za a yi na zama gangar ka? a koyaushe ni ce abin duka a wajen ka. a da baka baka duka amma yanzu kana neman mayar da ni jaka abu kaɗan duka to ka sani wallahi ka sake daga hannu ka dake ni sai na rama jaki jahili ka koma makaranta ka je ka ji yanda ake kula da mace ka tsaya ka tsaya hauka a cikin gida da dukan mace girman kan asara ya hana ka gane meye aure kamun na kyale a yanzu ina mai tabbatar ma da cewa dan zaki ya girma kana barazana kana barazanar ka ta banza kar ka ga ina tsoron ka ce zaka batar da ni ko ka kashe ni na san duk abin da ya faru daga abin da kake faɗa to ba kai kai ba ya zo ne a kundin kaddarata kana me ruwana da raunin jikinka wallahi a irin tsanar da na maka ko gani nayi an kawo gawarka gabana ba isa ta za ta yi kallo ba sai na ji ka ishe ni da wari zan sa a kawar da kai bana son ka bana ganin girman ka na gaji da abin da kake min kana kuma na kusa ɗaukar mataki wallahi kwana kusa ka zuba ido ka gani wani tsoro da fargaba ne suka kai mai ziyara har yaushe yi lalacewar da wasu nake gaya mai magana haka aiko za ta gane ba ta da wayo wai me yasa ranar nan ta zo mai a haka ne ita kam ganin bayi da ta cewa yasa ta haurawa sama cikin nutsuwa take tafiya har ta shiga ɗakin ta ta zauna gaba ki ɗaya ya ƙi kasar mata da zuciya tana jin hakurinta ya zo ƙarshe ya dace a ce ta yi amfani da damar ta bar masa gidan wato dama ganin yana mata tana sharewa tana kuka yasa yake ganin duk kazantar da ya kwaso a kanta zai juye aiko za su daura damara daga rana mai kamata yau ya gama cutar ta ta kyale shi alkawari ta ɗaukar maganta a hankali ta kishin a kan gado don ba sallah za ta yi ba ta ɗauki wayar ta ta shiga kyamara a karo na farko ta fara ɗaukar fuskar ta a wayar don wajibi ne ta samu shaidar iyayen iyayenta kai tsaye gabaki daya raunin da ke fuskar ya fito tas har marin da ya mata da wajen yayi jazir bayan ta gama ta ɗauki wayar ta fara karatun wani nobel na Umma Aisha mai suna zaman tasha sosai take dariya jin dramar Modibo da Inna gabaki daya ta dukufa ba ji ba gani fatanta daga yanda za a yi shin Irfanu zai auri Mofi koya ya sheko suna tashi makaranta alwala kawai yayi ya shiga masallaci yana gama sallah yayi addu'a ya fito sauri sauri ya fada gidan Inna fatan shi kawai ya ga Husna ko ya samu sukunin zuciya Inna ta tarbe shi tare da cewa yanzu nake cewa shiru Husna bata shigo ba ko ba ku tashi da wuri ba cikin mamaki ya ce ba ta zo nan ba to ina ta je dan ya mamanta da aure gare ta cikin mamaki ta ce yau ina fa za ta je in ba gidanta ba haka ne ya ce a sanye yana shiga sa ya ɗauko ki ya ce mata zai fita shago fatan sa'a ta mai tare da faɗin in ta gama abinci za ta miƙo mai kai kawai ya ɗaga mata kana ya fita shagon sa ya buɗe wanda babu wani kaya masu yawa ya zauna akan kafet ɗin sallah ya fara karatun alkur'ani cikin sanyin muryarsa yana fatan zai gusar mai da damuwarsa Saddam ko bai dawo nutsuwar shi ba har sai sadda ya ji wayar na rinkin da kare ya miƙe shiga dakin da ya kwana ya ɗauko wayar sama ya akan gado tare da nutsuwa ganin mai gidan shi ne ya yi sallama tare da sanya wayar a speaker don ba zai iya ta ba ta baki ɗaya sa sun ji mai rauni daga can bangaren aka ce Saddam ka yi ni lafiya sakon da na baka jiya na yi waya da Alhaji Bilan ya ce baka kai ba ina cewa lafiya dam gaban Saddam ya buga a kiɗime miƙe yana faɗin yalla bai bana jin ka barin sake kira a guje ya ma manta da raunin jikin, sai fita yana kwala ma mai gadin sa kira da sauri ya fito daga toilet yana gyara zariyarsa ya ce gani mai gida kai buɗe min motar nan maza ka fito min akwatin da ke ciki ka shigo min da shi falo cikin mamaki ya ce aiko wallahi na ga dumba ya ɗauki akwatin nan ya ce kai ka aike shi da shi ka baki dai idanunsa ya zaro yana ɗora hannu a ka ya fasa ihu ya ce kai kana da hankali kuwa rabe miliyoyin kuɗaɗe ne fa ciki kana nufin ya fita da akwatin nan ai haka ne dumba ya kashe ni in ko haka ne wallahi dumba ya kashe ni ya gama da ni ya koma ciki da gudu tare da zaro wayar ya kira mai gidansa yana ɗauka salam ya fashe da kuka ya ce yalla bai jiya a hanya ta ta dawowa gida wallahi barayi suka tare ni suka min shegen duka daga karshe suka tafi da kuɗin ka gafarce ni yalla bai wani irin dariya ya ji mai gidan nasa yayi kafin ya ce yaro man kaza mun yi irin ku bila adadin masu irin wannan bakin naka to bari ka ji wallahi wallahi sai ka nemo min kuɗi na cicip don ni ba jahili ba ne. a ɗauki kuɗi amma wayarka ga ta a gabanka ka ɗauka ta ko to ka fi kowa sanin nawa ne a ciki don haka maza maza na baka awa ashirin da hudu ka nemo min kuɗin nan idan ba haka ba za ka ga abin da zai faru ya kashe wayarsa tashin hankali wanda ba a sa masa ranar Sadam ya ce yana jin duniyarsa na juya mai dumba don Allah ka bani ba nawa bane ce cikin tashin hankali kamar yana gabansa a kiɗume kuma ya ɗauki wayarsa ya shiga kiran dumba cikin sa'a ta shiga ya kuma ji an ɗauka. wasu ajiyar zuciya ya shiga saukewa tare da yin sallama ya ce baba dumba don zatin Allah ka ji kaina ka tuno alkawarin da na ma ka kawar da sharrin da shedan ya sa ni na aikata ma kamar domin da akwatin kuɗi na wallahi ba nawa bane zan iya rasa komai nawa da na mallaka akan kuɗin nan dan Allah what wai kai dan agwagwa kana nufin akwatin da na kai a aje min kuɗi ne ha ha ha chas bai shege na gode da ka faɗa min ya kashe wayar cikin jin daɗi dan bai taɓa kawo ransa cewar kuɗi ne a ciki ba shi yasa ko buɗewa bai ba kuka sadam ya saka min ya miƙe ya balli magungunan shi ya sha gami ka ne miƙe da kir yana jinjiri? kai tsaye motar shi ya fada ya fita daga gidan da gudu gidan mai gidan nasa yayi amma duk yanda yayi ta mai waya akan ya zo ya ga zahiri kiyawa yayi daga karshen sawa yayi aka koro shi daga gidan rana zafi inuwa kona da kyar ya iya tafiya ofis ɗinsa ko da ya ji yaran da ke kasan shi kallon shi suke da yawan su daɗi suke ji dan yana bala'in ba su wahala ko kaɗan bai san darajar ɗan adam ba shi matsayinsa na mai arziki ko jaje bas mai ba sun dai tabbatar haɗari yayi dan daga shi sai vest kaca-kaca da jini ga jikinsa duk ya kumbura gaida shi suka yi ya amsa a wulagance yana hararar su tare da faɗan dan uban dan uban ku ba ku san ku ga mutum cikin yanayi ku gaida shi ba da jiki duk kasa suka yi da kansu kamun ɗaya daga cikin su ce, sore sa Allah ya kyauta gaba tsaki yayi kana ce. in Amir yana kusa a turo min shi office yayi gaba da kallo suka bi shi ɗaya daga ciki yace Allah na gode ma ubangiji ka sanya ya karasa lahani fiye da wannan na tsani mutumin nan wallahi bashi da mutunci ko aboki fa bashi da shi gani yake yafi karfin kowa dan iska kai kamar shekar ungulu nan suka yi ta tsegumi har Amir din ya zo suka kora mai bayani cikin tafiya irin ta 'yan daba ya haura sama yana zuwa ya shiga yace barka da isa ya jiki jiki da sauki sosai Allah ya karo afuwa amin ya ce yana hararsa wai mai me yasa baka wanka ka sa turare sai tsami kake amir cewar sadam cikin isa kallon kansa yana sanye da kananan kaya riga da wando wanka ma ya fito amma wannan dan iskan zai wulakanta shi haba mai gida kalle ni da kyau ka gani ni wallahi ni ya dace in ce haka tun tunda na shigo zarni kake na warin jini shiru sadam yayi kamun ya ce amir taimako nake nema naga kana da malamai ko na taba jin kana firar da su haruna dan allah ka samu a ciki ta mun kuɗi na dan wallahi rashin su akwai matsala amir na cin haka ya gyara tsayuwarsa kamun kuma ya saki murmushin mugunta ya ce aiko faduwa ta zo daidai da zama dan babana mashahurin malamin zaure ne kai tsaye ma zan iya ce ma mushriki ne don ya san tuggo kala kala amma fa shi kawai aikin kuɗi ne yake yi in zaka saki kuɗi zaka ga kayan aiki ba matsala yace ina miƙewa daga shi sai ɗin din da ke jikinsa suka fita kai tsaye hanya suka ɗauka har wani ɗan kauye da ke jihar Katsina cikin wasu bukoki suka tsaya bayan bishiyoyin da suka keta kamun su isa ka tsaya nan ina zuwa Amir ya ce yana shiga wata bukka tsaye yana faɗin Allah ya taimake ki Allah ka taimake ni da na rasa aikin nan Aina na bani Amir ko yana shiga ya iske wani dattijo sai bacci yake yana sakin min minshari duka ya dan dasa masa yana faɗin kai dan iya tashi nayi mana kamun wallahi amma dole mu raba komai daidai kana zaka caje sa kuɗi dan bai san darajar su ba ɗan iska kawai yake rabar mawa nan ya dan bashi labarin Saddam a takaice har da matan da yake kawowa office wanda shi bai san ma suna kula suna kula ba dariya yana bude wata jaka ya dauko layu da kumba ya daddaura tare da murza wani kyalle ya ce shigo da tsidan ne la'ananne da wannan kwallon zan gane ko waye shi shigo da sadam yayi kamun ya koma gefe yayi tsaye dan iya ya zuba mai ido cikin surkullen su ya gano ko waye sadam dariya ya ce tsuntsu daga sama ga sashi a kyamace sadam ke bin ɗakin da kallo sam ya kasa zama sai buɗe hanci yake yana watsa ma ɗan iya da ke wasa da kasa harara in ka gama hararata in ka gama hararata ka zauna don butar uwarka dan iya ya faɗa ba tare da ya ɗago kansa ba sosai sadam ya yi mamaki ta yaya gane yana harararsa bayan kansa kasa yake kai amir fidda min wannan shegen akwai bakin da za su zo kar ya ɓata min lokaci mu zai zo yana yi wa muzurai baki ɗaya na fasa bashi maganin arziki kuwa ka sa a ranka kayi ban kwana da shi a kaji dan iska ana son taro ma katon da ya dauki akwatin kuɗin amma kaman tsaya kamar tsuliyar akuya kana kallo na ai jin abin da yace da sauri ya yayi kasa ya hada hannayensa ce. Allah ya gafarta malam ya hakuri ɗakin ne naka nake jin yana bashi bashi au bashi ko fita nace kai hakuri mai gida mai gidana ne baba cewar Amir shiru ya ji kamun ya juyo da jajayen idanuwansa yace da Amir fita fita yana sakin murmushi. ya san sadam zai ci ubansa yace wanda ya dauke ma dukiyarka yayi nisa a halin yanzu dan shi ma tsaye yake da kafarsa ba a zaune ba sai dai akwai hanya ɗaya wacce za ta dawo ma da dukiyarka fiye da tunanin mai tunani hanyar nan ko shine za ka kasance mai yawan auren jinsin ka? ma'ana ina so ka zama ɗan luwaɗi na tsawon wata ɗaya ba ka ba mace zan baka magani wanda duk sanda za ka haɗu da wani za ka shafa masa za ka shafa sa a mararka matsawar ka kammala bukatarka wata ɗaya na cika zan baka wata kwarya ka killace ta na dare ɗaya za ka ga abin da zai faru alfarma ta biyu da zamma ita ce zan sa a rufe bakin mutumin nan har sai wata ɗayan ya cika kana ka tara dukiyarka sai ka ba su aikinka dubu ɗari biyar na ga baka da su amma kana da su a banki ka ba amir na ya kawo min in ko ka kiya aikinka ya lalace kana baka ba mace baka ba mace na je ta dama in kai mu'amala da mace aikinka ya lalace kuma asirinka ya fara tonuwa kenan kamun ka fita cire ka a sama albarka sadan ko sakin baki yayi kamar takashin sarakai yana kallon yanda dan iya ke koro bayani cikin sauri sauri baya ko tsayawa hankalin shi ne ya ida tashi lokacin da ya ga dan iya ya cire wandonsa da rigarsa yayi tik tare da riko jelarsa da tafi karfin ta doki ya doshi wajen sadan ihu ya sanya yana faɗin wait in dai baka nutsu ba na sa maka albarka to zaka fita da fushin aljinu wanda hakan zai iya janyo ma shanyewar barin jiki ka kara talaucewa baki daya kana iyayen matarka za su gano waye kai dan iya ya faɗa a fusace <laughs> kai kai kai kai dala dakata malam kai a ganinka wannan banzar bakar abar taka za ta tsani tsorata ni fa tashin hankali daya ni fa tashin hankali na ta ya za a yi a ce kuɗin da ake bukata yau ko gobe a ce sai nan da wata ɗaya za su samu possible wani fitinannen mari ɗan iya yayi yi masadam tare da kifar da shi da karfi kamun ya sanya kafa ɗaya ya take bayansa kamun ya watsa mai wani ruwan magani sai gashi jikin shi yayi likis cikin gwanin cewa da neman duniya ya fara caccaka sadan. iyo sadam yake iya karfinsa dan ya mai kaca-kaca sai da dan iya ya kwashi awa ɗaya akan sadan ya mai kaca-kaca kamun ya tashi yana nishi ya zira kayansa ya koma gefe yana sauke numfashi a hankali sadam ya bude jajayen idanuwansa ya ce amma kai dai wallahi baka da tausayi tunda nake ko tunda nake so daya aka taba min wannan abin amma shine kai zaka sake fasani da karfi baka ba, baka da tausayi ne ka fita ko aikin ka ya gushe don ubanka bana fada bana fada ma zan sa a rufe bakin su ba mahaukaci ina ne kai mahaukacin ina ne kai ana ma bayani baka ganewa dan iya yace a fusace yana nuna shi da yatsa da kyar ya iya minkewa yana ba shi hakuri ya fito yana layi amir da ke kasan bishiya ya minke yana murmushi yace sannu oga daga yau aikinka zai fara ci kamar yankan wuka yasin tsaki yayi kana ya bashi kidin motar shi kuma ya bude gidan baya ya shiga tare da buga goho dan baya iya zama ji yake kamar ta kashinsa za ta zazzago a haka amir ya ja motar yana dariya har suka shigo gidan sadam suka fita ya ba shi ki tare da faɗin da safe zai zo ya karɓi kuɗin babansa bai ce komai ba ya shiga ciki kai tsaye wanka ya daure yayi dan jikinsa masifaffan ciwo yake duk azabar da ya sha sai da yayi wanka kamun ya fito ya fara shafa cikinsa dan wata wahalalliyar yunwa yake ji kaɗan kaɗan yake taka step ɗin zuwa ɗakinsa na sama har ya murza zai shiga ya tuno da Husna hakan ya sashi bude ɗakin ta ya shiga wani irin zabiraye lokacin da ya ganta tsaye ta juya baya tana sanye da wasu arnan kananan kaya orange ɗin riga sai wando black har kasa ta daura black ɗin kallabi na jallabiya ta saki dogon gashin ta ta tsakiya yana lilo sai yayi kamar a cuce Husna sai da ta tabbatar ta karance littafin zaman tasha tas kana ta iya tashi ta yi wanka ta zo ta kwashe biskit ta ci ta bi da ruwan famfo da ke toilet ɗin ɗinta don ba ta fatan fita su sake hada ido da sadan, don ba ta so yana kai ta makurar da har za ta iya zaginsa tunda ya amsa sunan mijinta. Wanka ta shiga ta yi tare da zuwa ta buɗe wardrobe ɗinta gabaki ɗaya ba ta da sha'awar sanya atamfa don sun ishe ta hakan ya sa ta zaro riga da wando tunda ba sauka za ta yi ba ta sanya abinta ita kanta sai da ta kalli kanta don sun bi jikinta sun yi cif gabaki ɗaya shif ɗinta ya bayyana musamman ma hips ɗinta masu tsananin faɗi da cika turare ta fesa tare da kwantawa nan ta tuno bata sanya barima ba tashi ta yi za ta ɗauka daidai lokacin da sadam ya shigo ɗakin wani irin miyau ya haɗe kamar maye tunda yake da ita bai taɓa ganin ta cikin shigar kananan kaya ba sai yau don wasu na kullum cikin dogayen abaya take wanda ke ɓoye surarta nyawu ya haɗe tare da faɗan na yi kuskure lafiya malam ta faɗa ba alamar tsoro a tattare da ita am na ce ki zo ki bani abin da zan ci in na gama sai in ci uwar ubanki dan ba mantawa ne da zagin da kika yi min ba yace yana jin wata fitinanniyar sha'awa akan ta na fusgarsa dauriya kawai yake cikin bakin cikin yadda yake zagin iyayenta tace ban iya girki ba kana abin da nake ci ya kare ka fita ka siya kamar yadda ka saba sadam dan Allah ka rabu da ni ina so in samu sukuni wallahi bana son yawaita ganinka zuciyana na tashi zuciyata na azalzalata da in ma abubuwan da ba zan so a ce ina ma ba ko ba komai kana amsa sunar miji a gare ni ke dakata ya daka mata tsawa ke din banza ke din wofi ni an gaya miki ina son ganin ki ne sha'awar ki kawai nake kuma ki jirayin lokaci sai na juye bukata ta akan ki tsaki tai tare da kwanciya akan gado ta lullube dan ta san kila giya ya sha shi yasa yake mata haka bai dace ta biye masa ba ganin za ta bata mai rai da sa shi karya dokar dan iya in ya ci gaba da ganinta a haka ya sashi fita kitchen din ya shiga ya iske shi ba komai sai taliya kwara daya da manja ko yayi babu ko yaji babu ɗakin shi ya dudduba ba ko sisi dumba ya kwashe salati yayi tare da salati yayi tare da fita yace in ban yi da gaske ba wallahi talauci zai yi tankaro ne ya zama wajibi in bi umarnin wannan shegen in fara ma mutane cin kaca ATM sa ya zara ya ba mai gadin sa akan ya ciro mai kuɗi. Har ya karɓa ya fita ya dawo da gudu ya ce, Kai bani, ka je ma na kore ka daga aiki. Salati ya ce yalla bai, na wani abu ne? A fusace Sadam ya ce, Fuskar munafukai gare ka, bar gidan nan, kai da sauran 'yan iskan kattun banzancan. Nan ya musu koran karai, kowa ya fita a zuciye. Ciki ya koma kana ya fita da kyar ya iya zaman motar. Kuɗi ya je ya ciro kana ya take takeaway guda ɗaya cike da kaji ya ci ya koshi ya sha magani ya ci gaba da bacci washe gari kamar yadda ta saba karfe takwas ta shirya za ta fita makaranta tana fitowa daga sadam daga sadam kwanci a falo har ta shafa su za ta wuce ya daka mata tsawa tare da faɗan. babu inda za ki koma ciki na ga alama a can kika fara kawayen banza shi yasa kika fara musu da ni har ina faɗa kina faɗa bata ce komai ba ta koma ciki dan ba ta so su cika musu Allah sarki wannan kenan to duka duka anan zan da sai mu haɗa da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai